kamar yadda bincike ya nuna dokokin sun hada da na kirkiro da sabbin masarautu da dokar da ta soke izinin da gwamna yake da shi don binciken gwamna a ƙarshen wa'adin mulkinsa sai kuma dokar da 'yan majalisar ke son aiwatarwa don a rinka biyan su kudaden fensho na wata-wata a ƙarshen zaman su a majalisar ko da shike ba a gabatar da wannan batu a ƙwariyar majalisar ba mataimakin shugaban masu rinjaye a majalisar abdullahi abdulkadir shine ya karanta kudurin da gwamnan ya aiko da su domin su amince masa daga wajen gwamnati ne aka turo su ni ne na gabatar da su hmm. menene ake so a cimma to dokoki ne kamar yadda in ka san aikin mai shi ne doka for the good governance ya rage majalisa ta duba ta ga yi daidai da abin da take tunanin ra'ayin jama'a ko bai daidai ba to abin da kuma aka yi akan kun ga yi daidai da abinda al'ummar jihar bauchi suke bukata eh to tun da an yi fasin nasu ana ganin ya yi mana kenan akwai wanda suke ganin wannan kudiri tankar za ku jefa gwamnati mai shirin shigowa kenan takaddama kenan da jama'a me za ka ce a kai ni ina ganin babu wani takaddama da jama'a akan wannan al'amari soke wannan hukuma ta bincike wasu suna ganin cewar kaikayi ne ke neman komawa kan mashekiya. kamar yadda na gaya ma ita dama wannan bukatan na wannan doka shi wannan gwamna ne ya kawo mana ita a baya muka yi duba muka amince mishi a kafa wannan doka na kotu na musamman din. sai dai a ɓangaren masu adawa da kudurin sun ce samsam ba a doka ba kamar yadda ɗan majalisa da ke wakiltar mazaɓar lera bula muhammad aminu tukur ya yi bayani a tattauna mu da shi ta wayar tarho da na faɗa a kayan masarautu hmm. sabuwar gwamnati da kuma wanda duk abin bai masa daɗi ba na iya zuwa kotu a dakatar ta yadda wannan gwamnati mai tafiya ba zai iya aiwatarwa ba hmm. sannan doka ko da suka rushe wanda ya ba da umarnin ya ba da ƙarfi wa gwamnatin da za ta gushe ta binciki gwamnatin da ta gabace ta wannan su sani suna aikin banza ne ji cewar wani masharhanci comrade abdullahi koli ya ce wannan abu neman haɗa rikici ne tsakanin gwamnati mai cewa da ko mai shigowa wannan abu da maganar sarakuna da maganar wannan doka da za ta hana dama a binciki gwamnati sannan da kuma maganar sabuwar cewa ba su sabon fensho ko gratuity to gaskiya ba a yi wa jihar Bauchi adalci ba a wannan gabar da ake ciki abu ne da ya kamata gwamnati ta zama ci gaba ne ba kuma koma baya ba ba mu son jihar Bauchi ta zama faɗa ne tsakanin gwamnati sabuwa da tsohuwa a kowane lokaci a'a a samu abin da zai zama mai amfani wa al'ummar jihar Bauchi. Har ila yau na ji ta bakin wani mai sarautar gargajiya dangane da samar da wannan kuduri. Ƙirƙiro sabbin masarautu da aka yi wannan abu ne mai daɗi. amma kuma an kirkiro zabi eh, masarautu amma kuma waɗansu wanda da suke ciki kuma ba a maida su ba waɗansu za su yi kuka waɗansu za su yi dariya to wannan shine kawai babban abin nan ɗin abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya